يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك مرتاك سادعا أن مسلا شيء ميتارين البركة مسلا شيء أبوك الصديق بكلام بكر أريج كن قال الله بابن برني جه النصر آه، وانا يمشينا لكنين شابقي جوات رمضان شكرنا دبو آيادة اليهدو da 40 da uku bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan hudu shekara na dubu biyu da ishirin da biyu a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun alkur'ani muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata mai albarka kuma muna cikin tafsirin suratu ali imran wannan kuma shi ne majalisunmu na eh, na takwas ko a tasirin wannan wannan sura mun tsaya a tasirin aya na biyar a inda muka ce insha Allah za mu ƙara bayani akan waɗannan ayoyi da na hudu da na biyar ɗin kafin mu ɗora eh, da fatan Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora bismillah إن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم نعم الله مدفكين سلكينا شواء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء lallai Allah maɗaukakin sarki babu wani abin da yake ɓuya a gare shi a cikin ƙasa ne ko a cikin sama huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha shine wanda yake suranta halittan ku a cikin mahaifan iyayenku mata kaifa sha ta yadda ya ga dama لا إله إلا هو العزيز الحكيم باب واندي شنشنتا أبوتا مسا سيشي شيني مبوعي بواني wanda ke cike da hikima al'imamu kwabari yana cewa wannan faɗin allah maɗaukakin sarki cewa babu abin da ke koya a gare shi kuma shi ke tsoron ta halitta shi ne kaɗai ya cancanta a bautata masa ya ce wannan magana ne da Allah yake tsarkake kansa da ya zanto a cikin allantakansa akwai kini ko makamanci ko kuma ya yiwu a jingina allantaka ma wani wanda ba shi ba wannan magana a cikinsa akwai ƙaryata waɗanda suka ce dangane da annabi isa irin zantukar da suka yi na tawagan mutanen najran waɗanda suka zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ma duk sauran waɗanda suke akan irin abin da waɗannan mutanen suke faɗa dangane da annabi isa hakanan raddi ne gama duk wanda yake da'awar wani abun bauta tare da allah maɗaukakin sarki ko ya yarda da allantakar wani ba allah ba ce sannan allah maɗaukakin sarki ya ba bayansa labarin siffarsa domin ya yi musu gargaɗi ya yi kuma narko da duk wanda ya bautata ma wani ba shi ba ko ya haɗa shi da wani koma bayansa cikin ibada shi ne ya ambaci wannan sunan nake guda biyu cewa huwa aziz wadda duk wanda Allah ya so ya ɗaukansa a kansa babu wanda zai iya agaza masa babu wanda zai iya bashi mafaka ko kariya saboda izza ta Allah maɗaukakin sarki wacce kowane abin halitta yana ƙanƙan da kai ma wannan izza kuma duk abu wanda yake saman mai ne yana durƙusa ma wannan izza wato ɗaukaka na Allah maɗaukakin sarki sannan ya ba su labari kuma cewa shi gwani ne cikin gudanarwansa don ya kafa musu uzuri ya kuma ci gaba da jero hujjojinsa a kansu saboda wanda zai halaka ya zanto ya halaka basa hujja wanda zai rayu ya zanto ya rayu basa hujja waɗannan ayoyi guda biyu mun faɗi jiya cewa shuko ne na ƙarin bayani dangane da sunanakin Allah guda biyu da aka ambata a farkon wannan sura alhayyul qayyum waɗanda suke tabbatar da cancantar Allah maɗaukakin sarki da abautata masa kuma suke kore cancanta ma duk wani wanda ba Allah maɗaukakin sarki ba da bauta. muka ce al'imam razi ya ce waɗannan ayoyin daga ayar farko zuwa nan sun kunshi warware dukkanin shubuhohi da nasara suke ta'allakuwa da shi ko da su su bautata ma annabi isa alaihi salam ko su jingina masa allantaka ko cewa shi ɗan allah ne ko ɗaya cikin uku waɗannan ayoyin sun rushe waɗannan shubuhohi to shine da ya zo sai ke cewa daga inna Allah la yakfa alaihi shay'un har izuwa la ilaha illa huwa al al-hakim ana iya musu ana iya daukar su ayi musu fassara wajen dangantakan su da ayoyin da suka gabata ta hanyoyi guda biyu ihtimali guda biyu ihtimali na farko am wato magana ake yi wanda yake gama gari domin tabbatar da ma'anar alkayyumiya ma Allah madaukakin sarki ya ce a wannan istimalin, sai zanto yayin da Allah madaukakin sarki ya ambaci cewa shi ne alkayyum tsayayye da zatinsa ya ce kuma alkayyum shi ne wanda ke tsaye a kan halitta da duk bukatunsu to kasancewarsa komai yana jingine da shi shine tsaye a kan kowa da komai wannan baya cika sai da tarayyar al'amura guda biyu na farko ya zanto yana da cikakken sani na dukkanin bukatunsu ta kowace fuska ta ɓangaren yanayin bukatun da yawan bukatun sannan abu na biyu dole ya zanto kasancewarsa yana da masanya akan dukkan hanyoyi da fuskoki na bukatun nan ya zanto kuma zai iya biya musu waɗannan bukatu ɗin shi ne shi to abu na farkon ya kasance ya san bukatun nasu bai cika sai in ya zanto ya san komai da komai na biyun cewa ya zanto yana da ikon biya musu bukatun wannan bai cika sai in ya zanto mai iko ne shi akan jami'in mumkinat duk wani abu wanda ke iya faruwa dan haka fadin Allah madaukin sarki inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama ishara ce zuwa ga kamalar ilimansa wanda ke da alaka da dukkanin abinda ake sani sai zanto kenan Allah madaukakin sarki tabbas ya san gwargwadon bukatu na abin halittansa gaba ɗaya hakan da martabobin bukatun nan nasu ta yadda tambayan wani bai shagaltar da shi daga wani tambaya ɗin ta yadda yawan roƙon masu roƙo yawan buƙatan masu buƙata Zai shige masa duhu ta yadda ba zai gane bukatar wannan da na wannan ba ko wajen biyan bukatar wannan zai kuskure ya biya na wani wanda ba shi ba sannan faɗinsa huwa alladhi yusawwirukum arhami arham ya sha, shi kuma ishara ne zuwa ga cewa Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai da komai sai zanto yana da iko na samar ma A halittu duk abin da yake maslaha ne da amfani a gare su kenan zai zanto a irin wannan yanayin in aka samu waɗannan al'amura guda biyu shi ne zai bayyana cewa lallai Allah maɗaukin sarki ƙa'iman na bilkiske sai yake bisa adalci kayyuman da jami'in mumkinati wal ka'inat mai tsayuwa basta duk wani abu wanda ke fararre wanda yake halittacce yake sannan akwai wata ishara kuma shi ne cewa faɗin Allah maɗaukin sarki inna Allah la yakhfa alaihi shirun fil ardi wala fis sama kamar yadda yake nuni zuwa ga kamalar ilimin Allah maɗaukakin sarki to hanyar tabbatar da wannan din yana iya zanto ta ta hankali yaya zai zanto ta hankali Shi ne mace dukkanin ayyukan Allah madaukakin sarki sun kai makwara wajen gwaninta da wajen kyau to duk aikin da ko ya kai makwara wajen wannan yana nuna cewa mai yin aikin masani ne to da wannan ya nuna mana cewa Allah madaukakin sarki masani ne kuma da ya imdayin cewa shi masani komai da komai ne da faɗinsa inna Allah la yasa alaihi shay'un fil ardi wala sama sai bai mahaka da wani dalili na hankali shine cewa huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa sha wato ne wanda yake suran ta halittar ku a cikin duhu duhu duhu na wato ainihin ah, mahaifa na farko akwai shi duhun ciki shi ne duhun farko sannan akwai duhun mahaifa shi ne duhu na biyu sannan akwai duhun mashama abinda ɗaya ke fita a ciki a cikin waɗannan duk duhu ɗin Allah yake fitar da wannan halitta mai tsananin ban mamaki mai gini wadda babu wanda ya taɓa ga irin wannan gini na ɗan adam da Allah madaukakin sarki ya gina shi da shakali daban-daban da ɗabi'u daban-daban da siffofi daban-daban wani ɓangaren ƙashi ne wani ɓangaren ɓargo ne wani ɓangaren eh, <clears throat> kitse ne wani ɓangaren jijiya ne wani ɓangaren nama ne sannan Allah ya har haɗa waɗannan gabaɗe bisa gini da rini wanda ya fi kowanne kyau da kamala wannan yana nuna cikakken iko na Allah maɗaukakin sarki ta yadda yake iya halitta tun daga ɗugu na mani ya halicci waɗannan gabbai masu ɗabi'o'i daban-daban masu shakali daban-daban masu launi daban-daban kuma lokaci guda yana nuni basu cewa Allah maɗaukakin sarki masani ne ta yadda wannan aikin nashi ya kai makura wajen ikani wajen kyautatawa irin kyautatawar da ba a samu sai ga wanda yake mai cikakken ilimi Ita sai zanto huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha yana nuni bisa kasancewarsa mai duku akan komai kuma yana nuni bisa ingancin abin da ya gabata cewa shi masani ne na kowa da komai in ku har ya tabbata cewa Allah shi yake da waɗannan siffofi guda biyu na sanin komai da komai da iko akan komai da komai kenan ya tabbata abinda Allah ya karara a farko cewa shine alhayyu alqayyum yace in muka dauki abin a game to yadda wannan ayoyin guda biyu suke da alaka kenan da alhayyu da alqayyum sannan shi ihtimali na biyu shine in an ɗauke abin an alakanta shi da sababin nuzul na wannan aya wanda anan ne maganar kore allantaka ma annabi isa yake zuwa ba mun faɗi cewa sababin nuzul ɗin yadda malaman sira suke faɗa haka nan malaman shi shine cewa tawagan kiristoci na najiran su ne suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi musanyan harshe da shi wato suka yi muhawara da shi dangane da manzancinsa da alkur'ani da kuma eh, eh, wane ne annabi isa alaihi salam to yace a wannan na biyu shine zanto eh, nasara da suka yi da'awar allantakar annabi isa sun kafa wannan da'awar nasu ne bisa nau'o'i iri biyu na shubuhohi ɗaya daga cikin nau'i guda biyu ɗin na abubuwa ne mukaddimat ne na abubuwan da ake gani waɗanda suka faru da annabi isa alaihi salam nau'i na biyu kuma abubuwa ne da suke lizamta ma mu musulmi ai in kun yarda da abu kaza to kenan dole ku yarda da abu kaza waɗannan su ne manyan nau'o'i na shubohinsu guda biyu yaya suke nau'i na farko ɗin wato na abubuwan da ake gani yana da alaka ne da abubuwa guda biyu na farko yana da alaka da ilimi cewa yana da masaniyan abubuwan da mutane da yawa ba su sani ba yana bayar da labarin abin da mutane ba su sani ba na biyu kuma yana da alaka da iko yana yin waɗansu abubuwan da mutane ba sa iya yi mai abin da ke da alaka da ilimi wanda ya sani shi ne cewa ya kasance yana bayar da labarin abu wanda yake gaibu kamar da Qur'ani ya faɗa mana wannan ko wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma na fi buyutikum annabi isa yana bayar da labari wa mutane na abin da suke ci a gidansu yace kai jiya ka ci kaza ne ɗazu kafin ka zo ga irin abincin da ka ci haka nan ka aje kuɗinka kaza a sef a waje kaza a gidanka abinci kaza iri kaza ne yana nan a gidanka ga ɗinsa ga kaza ba tare da ka gaya mushi ba hmm? kunga wannan ya shafa abu ne ga shara gani ai ya faɗi abinda ordinarily mutane ba sa iya sani to sai su suke cewa idan har zai iya yin wannan to ashe shi ma Allah ne wannan shi ba zai shafi nau'i na farkon nan dangane da abin da ya shafi ilimi kenan sai abu na biyu wanda ya shafi iko shine cewa annabi isa ya kasance yana rayar da matattu yana warkar da waɗanda aka haifa da makanta yana warkar da masu ciwon albaras zabiya kamar yadda Allah ya faɗa an yi sannan kuma yana yana ƙera tsuntsu daga sarɓaya daga ƙasa zai ɗiba ƙasa sai ya yi shi kamar tsuntsu ya kuma hura mashi abin nan kuma tsuntsun ya tashi duk da izinin Allah madaukakin to waɗannan abubuwa ne da suke nuna iko wadda gama garin mutane ba sa iya da haka nasara suke ta'allaka da wannan su ce ai annabi isa alaihi salam allah ne ko ɗan allah ne saboda gashi yana yin abubuwa irin na allah wannan ɓangarori guda biyu kenan na shubhar farko arrazi yana cewa nasara ba su da wata shubha wata shubuha akan wannan da'awar allantaka ma annabi isa alaihi salam sai ta waɗannan shubuhohi guda biyu shi ne sai allah maɗaukakin sarki ya kafa musu hujja ko ya rushe wannan dam da ya ce alhayyul kayyum ne shi wato yana nufin duk wanda zai zanto abin bauta to dole ya zanto yana da cikakken rayuwa dole ya zanto shi yake kula da dukkanin halitta baki daya to annabi isa bai kasance alhayu ba mai cikakken rayuwa wacce ba ta da farko ba ta da karshe bai kasance kayyum ba wanda ke tsayuwa da zatinsa bai bukatar kowa kowa ke da bukata a gare shi bai kasance haka ba wannan sai ya tabbatar da cewa to ba Allah ne shi to shi ne sai Allah ya ƙara kawo waɗannan ayoyi guda biyu bayan an tabbatar da cewa shi ba Allah ba ne to shubuhohinku kuma ga warwararsu to shubahar ta farko ɗan mace take da alaƙa da ilimi ne cewa idan har ya kasance yana iya bayar da labarin waɗansu abubuwa na gaibu in wannan ne zai sa ya zanto Allah to sai Allah ya ce musu ga yadda Allah yake a ɓangaren ilimi la yaqta alaihi shay'un fil ardi wala fis sama kasancewar zai iya bayar da labarin waɗansu abubuwa na gaibu ba shi ke mayar da shi Allah ba dan tana iya yiwa wahayi Allah ya yi masa wanda hakan shi ne abin da ya faru dangane da annabi isa ɗin ko a'a karantarwa ne Allah maɗaukakin sarki ya koyar da shi don haka kasancewar bai game ilimi da duk abin da su ke gaibu ba wannan yana nuna eh, ta hanya wacce take mai yanke gadon baya cewa shi ɗan ba Allah ba ne saboda Allah shi a cikin ilimansa ya gewaye kowa da kome, a ƙasa ne ko a sama shi yasa kamar yadda muka sha faɗa qur'ani yana kafa hujja da wannan wani bai cancanta ya zanto abin bauta sai in ya zanto shine al-khaliq shine mahalici don mahalicci kuma dole ya zanto ya san halittansa gaba daya ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latif al-khabir kuma kowa ya san cewa annabi Isa alaihi salam bai san dukkanin abubuwan da aka halitta ba bai san dukkanin abubuwan da suke gaibu ba ne arrazi ke cewa yaya ma zai yiwu alhali nasara su suke faɗa cewa annabi isa alaihi salam ya nuna wato damuwarsa da mutuwa lokacin da sojojin azzaluman tarkiya suka zo suna neman ransa da ya san gaibu hmm? da ya san cewa ga abin da yake kawo su da kuma ya san cewa za su zo su kashe shi ne kuma hakan zai cutar da shi da ya gudu tun kafin su iso izuwa inda yake amma kasancewar bai san wannan gaibun ba sai ya bayyana kenan cewa ashe bai san dukkanin gaibu ba kuma wanda ya cancanta a masa bauta bai dace ba wani abu ya ɓuya a gare shi daga cikin abubuwan da suke samammu don haka ya tabbata cewa annabi isa alaihi salam da ɗai bai taɓa zanto abun bauta ba ko Allah ba sai zanto kafa hujja da sanin ɓangare na gaibu baya nuna cewa wani ya cancanta ya zanto Allah ko abun bauta domin rashin sanin wani abu na gaibo yana nuni matabbaciyar nuni cewa babu allantaka wannan shi ne amsa ta farko da ya shafi ilimi kulatar maganar dai ne cewa wanda ya cancanta a bautata masa dole zanto ya san komai da komai ba ya san wani abu na gaibi da sauran mutane ba su sani ba domin tana yiwa Allah ne ya sanar da shi ko ya masa ilhama kamar yadda shi ma'ana da isan alkur'an yana cewa bi iznillah ko sai shubha ta biyu wanda take da alaka da wannan shine abin da ya shafi kudura to kuma ita ma Allah madaukin sarki ya bayar da amsar ta ne a fadin sa huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha shine wanda ke suranta ku suna cewa at-tasdir shine sarrafa abu a kautar da shi daga wani yanayi zuwa wani yanayi kasancewa farko ɗan adam yana cikin sura ce ta wato ainihin mani sannan zai ci gaba ya zanto gudan jini zai ci gaba ya zanto gudan tsoka zai ci gaba hakanan hakanan har ya zama abin nan nama a hada shida da da ƙashi sannan a ciki ta halittarsa hmm? wannan shi ne taswiyar ɗin a canza shi daga wani yanayi zuwa wani yanayi sannan a bashi eh, launi ko a bashi kala ko a bashi yanayi duka waɗannan yana shiga cikin a taswiyar to amsar da Allah yake bayar a nan shi cewa samuwar rayarwa da mutuwa a wani irin yanayi ko <clears throat> baya nuna cewa mai yin haka ɗin Allah ne saboda mai yana iya karramawa sai Allah matsaukakin sarki ya yi masa ya bayyana wannan a hannunsa don ya zanto mu'jiza da kuma karama kuma wannan ne abin da ya faru na annabi isa alaihi salam dan shi ma yana jingina abin da zuwa ga Allah madaukakin sarki anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah yana wannan abin da yake cewa yana yi dan shi ma wani taswiri kuma ya yi amfani ma da lafazin akhluqu hmm? ina irkiran muku daga wato ainihin yambo wani abu ka hai'a hai'a nau'i ne na taswir din yanayi na tsuntsu an su kudu sai buta a cikinsa fa yakunu tsaira sai zanto tsuntsu yana tashi amma sai shi bi iznillah kun gwada yana nuna wani iko na musamman wadda babu shi a gama garin mutane ba za ka ɗauki ƙasa haka nan kai kai suran tashi ya zanto magan shi ya zama tsuntsu kuma ya tashi ya tafiyansa ba a wannan Allah ya ba annabi Isa ne alaihi salam domin ya zanto aya alama na gaskiyar manzancinsa to shi ne malam cewa wanda zai zanto Allah nashi ba a wani bangare ne banda wani bangare ba iko dan zai iya yin wannan ma kowa da kowa a kowane lokaci shi ne wanda zai iya suranta halitta a cikin mahaifa tun daga ɗan ƙaramin ɗugo na maniyi ya mayar da shi wannan halitta mai tsananin ban mamaki wannan ƙira mai tsananin abin al'ajabi shi kuma kowa ya sani cewa annabi isa alaihi salam ba shi da iko na rayarwa da kuma kashewa irin wannan ta irin wannan fuska da muka ambata iji saboda da yana da wannan iko din da waɗanda suka zo su kama shi abin da nasara suke riyawa cewa sun kama shi sun kashe shi ɗin to da kafin su su kashe shi ɗin aida ya kashe su wannan sai tabbatar da cewa kasancewarsa yana iya bayar da rayuwa a wani yanayi baya nuna cewa shi Allah ne madaukakin sarki saboda yin hakan a wani yanayi da gazawa a wani yanayi wannan bai dace ba da wanda zai zanto Allah yake sai ya bayyana cewa wannan shubaha ta su mata biyu ta faɗi wannan dangane da shubuhohi na abin da ake gani kenan wanda ya shafi ya san wani abu wanda mutane ba su sani ba ko ikon yin wani abu wanda mutane ba su sani ba shi ikon Allah shi ma kamar da muka faɗa iliminsa ya shafi kowa ne da komai shi yasa Allah yana yawan bayyana ta wallahu ala kulli shay'in qadir inna Allah ala kulli shay'in qadir wa huwa ala kulli shay'in qadir akan komai Allah yana yana da ikon sai nau'i na biyu na shubuhoyinsu wanda suke gina shi akan ilzamat cewa tun da kun yarda da kaza to dole ku yarda da isa dan Allah ne ko Allah ne shi ma wannan suna gina shi ne akan abubuwa guda biyu na farko shi ne cewa musulmi mun yarda tare da su cewa an halittu cewa annabi isa alaihi bai da uba cikin mutane kawai ka suke shi wanda bai da uba cikin mutane to wane ne su kenan kenan Allah ne ina tuna eh, lokacin da ina makaranta ina secondary school a nan Dunama College wata rana mun fita daga makaranta mana tahowa wajen maina din waɗansu mata haka nan kiristoci masu mission sun kirawa ai za su yi mana wa'azin kesta sai na tsaya saurare su sai na ce masu kuna bautan annabi isa kuma annabi isa ba Allah bane sai ce a mu ba annabi isa muke bauta ta masa ba kuma mu ce shi Allah bane mu mun ce shi dan Allah ne sai na ce mata a to ya aka yi zama dan Allah sai ta ce mun kai ba kana da baba ba na ce eh, ina da baba shi yake baka abinci mishi haka ne shi yake biya ma kudin makaranta mishi haka ne sai shi to ta shi to waye baba annabi ta sai ni ce ba shi da baba sai ni ce to baban shi shine Allah <laughs> da sai baban da wala ke faɗa ta ce baban shi baban shi shine Allah tunda ba shi da uba cikin mutane to baban shi shine Allah to abinda suke faɗa kenan cewa in dai har kun yarda cewa ba shi da uba a cikin mutane to dole ya zanto ɗa ne na Allah faɗo? to shi ne wannan ayar huwa lalai ya sauwiro kun fil arhami kai sai sha ke raddi na irin wannan shubaha ne cewa domin surantawa ya kasance a wani yanayi wanda ba a saba da shi ba baya nufin cewa wanda aka mishi wannan surantawan ya zama Allah ko ya zanto ɗan Allah فما لا شيء لأن هذا التصوير لما كان منه فإن شاء صوره من نقطه الأرض وإن شاء صوره ابتداء من غير الأرض شوى صرفها اي كين ما ألم له جزء وأن ما أبدا تعريف الجزئين يكي تبترها كما وأن الحصر من العلم بلغة الحصر الحقيقي da Allah shi huwa allazi wannan ikira tarikul juz'ain shi shi ne wanda yake yin wannan mana shi shi kadai yake yin wannan kuma wannan ne haka alal hakika ba hasar ne iddi'ai ba kamar yadda Tahir Mashiri ke fada hasar ne haqiqi babu wani wanda ke sawwara halitta a cikin mahaifa in ba Allah ba madaukakin sarki to kasai yana da hanyoyi da dama na sawwarawa din kasancewa yana iya ya tawara daga ɗigon maniyi na mahaifi ya haɗu da mahaifi da na mace kuma yana iya tawara abin ma tun farko ba tare da wato ɗigon mani na mahaifi ba a nan eh, a ashir ya yi ƙarin bayani wanda ya fitowa fili akan shi magana al-razi eh, yana cewa wannan shubha ta ta nasara cewa Allah maɗaukakin sarki shine mai kawwana duk abin da yake sababi na wannan taswirin ɗan yace wannan ishara ne zuwa ga warware shubha na nasara yayin da suke wahamin cewa halittuwa annabi isa ba tare da ruwa na mahaifi ba dalili ne akan cewa shi ba mutum ba ne don haka Allah ne ko ɗan Allah sai ce amma sun jahilci cewa shi kansa surantawa a cikin mahaifa ko da yanayinsa ya bambanta bai fita ne daga cewa halitta ne hmm? halitta ne na abin da da babu shi to ya zai yiwu ya zanto wanda aka halicce shi aka suranta shi a cikin mahaifa ya zanto ɗa ya zanto Allah ba zai yi ba to wannan shi ne amsa ta wajihinsu na farko sannan wajihi na biyu nasara suna cewa ba kun yarda ba cewa isa ruhin Allah ne kalmar Allah ne ruhullahi wa kalimatu shi ma nan mun sha ga kiristoci suna rubutu ma har da larabci domin kokarin tabbatar da cewa ai qur'ani ma ya tabbatar da aqidan su dangane da annabi isa saboda ai ya ce qur'ani yana kiransa kalimatullahi yana kiransa ruhun minhu kalmar Allah kuma ruhi daga Allah don haka kenan ashe shi ɗan wani bangare ne daga Allah imma ya zanto ɗa ko kuma ya zanto ɗaya cikin abubuwa uku da suke ambata to shi ne ke cewa to a nan ne Allah madaukakin sarki ya ba su amsa da cewa wannan magana ce da ya shafi lafazi wanda yake iya ɗaukan sama da ma'ana guda ɗaya da ma'ana ta hakika da ma'ana ta majazi idan har an yi magana akan abu ɗaya a wurare guda biyu a nan an yi magana da baya ɗaukan tawili bai ɗaukan sama da ma'ana ɗaya a wani waje kuma aka yi magana ta yadda yana iya ɗaukan sama da ma'ana ɗaya to mai hankali mai son gaskiya abin da zai yi ne sai ya fassara wanda yana ɗaukan sama da ma'ana ɗaya din a ƙarƙashin wanda bai ɗaukan sama da ma'ana ɗaya wannan shine Allah ya musu randi a ciki a fadin sa huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا idan Allah ya kira annabi isa kalimatullah kuma kalimatu Allah ko a wajen ku yana iya ɗaukan cewa ɓangare ne daga gare shi to ku je mana ayoyin da Allah ya ambace shi ƙarara ya ce in huwa illa abdun an'amna alai wa ja'alnahu masalan li bani isra'il shi ba kowa bane face bawan mu ne da muka yi masa ni'ima muka sanya shi ya zanto abun koyi ga bani isra'il ku tafi ayoyin da suke faɗa mana cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al ibn maryam laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha wadannan ba sa ɗaukan sama da ma'ana guda ɗaya to idan an yi bayani a nan irin wannan aka zo aka wani bayani a can mai son gaskiya sai ya fassara wannan ala zauɗi wancan amma wanda akwai karkata a zuciyansa shine alladhina fi qulubihim zaygun to su mutashabihat din kawai za su yi inda za a samu rikici shine za su bi suna neman kawai abinda zai dace da son zuciyarsu ba abinda yake shine daidai ba to shine sai Allah ya koyar da su ya koyar da mu musulmi a irin wannan yanayi ga yadda ya dace da bi yace wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilm يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد والنشين shine matsayi na gaskiya wato abin da yasa suke amfani da wannan din saboda karkata ne zuciyarsu ba dan karkatar zuciyarsu ba ba za su yi amfani da wannan lafazin su ba shi ma'ana wanda ya saba wa plain position da Qur'ani ya expressing ya yi bayani dangane da wane ne annabi Isa alaihi salam arrazi ke cewa kasancewar Allah maɗaukakin sarki bayan ya tabbatar da cewa babu wanda ya cancanta a masa bauta sai alhayyul qayyum sannan ya kawo shubuhohi na nasara wanda daga ƙarshe da arran da ke cewa duk shuboyin nasara bai wuce waɗannan nau'uka guda biyu ɗin kowanne a sura guda biyu ɗin nau'i na farko na abubuwan da ake gani abin da ya shafi ilmu bilghaib ko alkudra ala waɗansu abubuwa ko kuma abin da ya shafi ilzamat shine cewa in ba shi da uba to Allah shine ubansa ko kuma idan kun yarda cewa shi kaza ne to dole ku yarda yace waɗannan su ne hujjojinsu gaba ɗaya na ɓatan da suke da shi dangane da annabi isa alaihi salam kuma ƙur'ani ya warware su gaba ɗaya kasancewa alƙur'ani ya warware duka waɗannan abubuwan da suke kafa hujja da shi shi ya sama sai ya ƙara maimaita haƙiƙar da aka fara magana a kai dai Allahu la ilaha illahu shine Allah ya ƙara maimaita wannan cewa la ilaha illahu al hakim wannan da izza ishara ne zuwa ga kamalar ikonsa ta yadda babu wanda ke uh, iya bayar da kariya ga wanda Allah ya so masa hukuma kamar yadda muka shida zuwa magana al-Imam al-Tabari kuma al hakimu ishara ce zuwa ga kamalar ilimin ɗin wannan kalmomin guda biyu su ma talhiki ne na abin da ya gabata na cewa ilimin almasih da waɗansu abubuwa ne na gaibu kai haka ikonsa na rayarwa a waɗansu yanayuka ne kawai wannan bai yiwuwa bai kai ba ya mayar da shi abin bauta saboda abin bauta dole ne ya zanto kudararsa wato ikonsa cikakkiya ce ko cikakke ne wanda wannan shi ne ma'ana al'aziz ɗin ba a galaba a kansa hakanan ilimin sai zanto shi ma cikakke wanda kuma shi ne wanda alhakimu yake bayarwa ishe bayan Allah maɗaukin sarki ya kafa musu wannan hujjoji ɗin al'amarin ya fito gaba ɗaya shine fa sai yayi ya yayi narko cewa إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام wannan duk abin nan da muke karanta yana ƙara tabbatar mana da kafircin nasara domin bayan Allah ya musu raddi sai ya ce innal ladina kafaru bi ayati Allah duk wanda suka kafirce ma ayoyin Allah madaukakin sarki to suna da wannan azaba mai tsanani a ran tashin alkiyama wannan yana tabbatar mana da manya-manyan abubuwa guda biyu da rashin la'akari da su ya sa a wannan zamanin namu mutane da dama sun shiga baganiya na farko shi ne duk wanda ya ce ma'aya illa wanda anan jiya na faɗa muku Allah ya magana akan Qur'ani ake Allah ya maimaita shi wajen su uku mun ƙara ayar da muka karanta ta yau wajen su hudu nazzala alaikal kitab wa anzalal sai anan ayatillah sannan ya sake mamaita alkitab minhu ayatul muhkamat su hudu duka wannan Allah yana magana ne akan inda har mutum kiristan gaske ne ya yi imani da attaura da jinjila, ya yi imani da musa da isa imani na gaske to dole sai imani da alkur'ani da in ko ya imani da alƙur'ani mai girma to sunansa kafin ya shiga cikin tawagar kafirai waɗanda in suka mutu a wannan za su samu wannan narko da Allah ya yi cewa lafi ma'azamun shadid to a dunkulai kafiri a yaren alƙur'ani kafiri a addinin musulunci shine duk wanda bai yarda da alkur'ani ba duk wanda bai yarda da manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to kafiri ne shi ko da ko ya yarda da cewa allah ɗaya ne ko da ko ya yarda da sauran manzanni gaba ɗaya ko da ko ya yarda da tashin alkiyama ko da ko ya yarda da ƙaddara ko da ko ya yarda da tauran littattafai da aka saukar kafin alkur'ani ko da ko ya yarda da mala'iku inda zai zo da duk arkanul iman guda shidan nan da muke dashi amma a cikin guda ya cire a cikin al'iman da kutub ya cire alkur'ani ya ce bai da shi ba a cikin al'iman da rusul ya cire imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi bai da shi ba to ya zama kafir wannan abu na farko kenan da da dama mutane yanzu saboda shafuɗanmu da waɗanda ba musulmi ba da kuma rauninmu na abin da ya shafi mulki suna ƙoƙarin su juya mana wannan wannan aƙida ɗin ta hanyar yaudara yaudara wannan yaudaran shi ya haifar da abin da ake kira abrahamic set ko abrahamic religion cewa akwai abubuwan da addinai guda uku da yahudanci da kiristanci da musulunci suke tarayya a kai shi ne cewa dukkaninsu sun yarda da annabi ibrahim a matsayin uba annabawa sun yarda da annabi ibrahim a matsayin rallying point ɗinsu don haka duka waɗannan addinan addinai ne na annabi ibrahim na 'ya'yan annabi ibrahim don haka duk wanda ka yi a ciki ka yi daidai duk wanda ka yi a ciki za ka ka kama hanyar tsira duk wanda ka yi a ciki zai kai ka zuwa ga aljanna wannan shi ne yadda aka yi kwanin abrahamic stats da abrahamic religion abinda ake so a kai kenan wanda wannan ya saba ma aqidar musulmi tun daga farkon su har zuwa yau babu wani musulmi wanda yake musulmi ne wanda ya yarda cewa ba yahude ba kafiri ne ko ba nasare ba kafiri ba ne a'a sai waɗanda aka fara su yanzu wanda ake gayyatarsu zuwa ga tattaunawa na addinai ba tare da sun ƙoshi ba ba tare da sun san mai ne musulunci ba ba tare da sun san ajandan waɗancan mutanen da suke kiransu a zo a yi wannan abin ba don haka kamar yadda na karanta mana shekaran jiya a maganganun shirkul islam ibn taimiyya a littafinsa da ke yin raddi ma nasara akwai a zamanin ibn taimiyya wani littafi da ya shigo garinsu wadda wani mutum ya rubuta abinda littafin ya kunsa a takaice shine cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an turo shi ne zuwa ga larabawa ba tura shi zuwa ga yahudu da nasara ba da haka ba sa bukatar su su yi imani da shi ko da littafinsa sannan ai littafinsa ma ya tabbatar da su akan abin da suke ciki kuma ya daidaita ai tsakanin addinai ɗin saboda ya ce innal ladina amanu wal hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun nasara suka kafa suka fara kafa hujja da wannan aya din cewa da addinin su da addinin musulmi da ɗaya ne aka samu bara gurbin musulmi sun ɗauki wannan daga wajen nasara a makon su je su duba littattafan tafsiri su gane mai ayat take in ba ku manta ba wanda sun daɗe suna bin mu yayin da muka yi tafsirin wannan aya ɗin man maganganu akan aqidar irin su prince eh, wane ne jibo a eh, jibola eh, shi mai wannan islamic university da ke fountain university da waɗansu da ko irinsa 'yan boko a nigeria wanda suke wannan aƙidar ta shige su saboda jahilci cewa allah ya ce lallai waɗanda suka yi imani da waɗanda suka yi yahudanci shine allazi hadu da nasara da tabi'iyawa duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira kuma ya aikata aiki na gari to waɗannan suna da ladansu cikakke a wurin Allah kuma babu tsoro a kansu kuma ba za su yi bakin ciki ba sai suka ce kenan ai allazi na amanu anan shine musulmi kenan dama shine adireshin mu alqur'ani mai girma in ka ji Allah ce allazi na amanu ya yi shiru waɗannan wanda suka yi imani da wannan alƙur'ani musulmi kenan musulmi da yahudu da nasara da sabiyawa duk wanda ya imani da ala da ranar lahira sai suka ce to ai yahudawa sun imani da Allah nasara sun imani da Allah eh muna da ɗan saɓani a abin nan amma su ma suna cewa Allah dai ne kawai dai yana da trinity baya kore monotheism ɗinsa yadda suke faɗa sannan ga sabi'iyawa ma duka su sun imani da Allah sun yi imani da ranar lahira kuma suna aiki na gari to duk wanda ya aiki na gari a cikin su yadda musulmi zai zanto yana da cikakken lada a wurin Allah to haka su ma suna da cikakken lada kenan su ma sun tsira kenan duk wanda mutum yayi a ciki ba shi da matsala da Allah to yana daga ciki abinda to mutumin nan da yi wannan littafin da aka zo littafin ya shiga eh, dimashi ibn taymiya ya samu kofi sai ce a a wannan ai bai ba abin da za a kyale shi ba dole ayo mutane bayani bayani da gaskiya littafin eh, an ce an samu maktuban shafin mutane ba su wuce hamsin da wani abu ba shine ibn taymiya ya rubuta masa raddi a littafin da ya kira shi suna الجواب الصحيح liman baddala dinal masih wato ingantaccen amsa ko amsa na daidai ga wanda ya canza addinin almasih littafin ah, ana buga shi a mujalladai guda hudu manya-manya zuwa kwanda sun yi hakikinsa a wajen mujalladai guda bakwai na bakwai ɗin faharisa ne to a ciki ya faɗi wannan maganar da suke yi wanda shine nake cewa abun bakin ciki yanzu an zo mana da da wannan maganan a Nigeria kuma waɗansu sun fada ciki kwanan nan za ku ga malamai ana ta magana akan interface dialogue da wane ne to ai an ma wuce na. Abrahamic mission ɗin aka zo mana ci abinda zaraje suna kiransa al-Ibrahimiyya Abrahamic mission ne wannan da abu ibnu taymiya yake cewa sun ce Allah ya ce kaza fasawa bi hadha alqawl bayna sa'ir an-nas al-yahud wal muslimin wa ghayrihim sannan ya ba su amsa to kafin in karanta amsa kina san gaya muku menene ibrahimism din ko abrahamic mission yanzu na gaya muku ah, shi an yi kwainin wannan concept din ne a 1990 a america an fara implementing ɗinsa a 2000 a 2000 sannan ya shigo da ƙarfi ƙasar musulmi daga 2017 musamman lokacin da waɗansu hukumomi suka karɓe shi kamar imarat wanda shi ne suka yi ƙoƙarin gina wani waje da suke kira majma'ul adiyan waje matattaran addinai daga ga wajen bautan musulmi ga wajen bautan kirista ga wajen bautan yahudawa har ma da possibility din kawo waɗansu shi ya kawo 'yan buza ma duka haɗa su kai har ya kai da ma akan haɗu a yi sallah iri guda wai sallan al'ibrahimiyya da musulmi da kirista da bai hude su zaɓaya a saho a yi sallah pastor ya yi sallah zan gaya muku labarin yadda shi wannan baba ɗin pop ɗin ya je iraki aka samu wakilai na musulmi da na yahudawa ya ja su sallah wai sallan the abrahamic family wai sallan 'ya'yan gidan annabi uh, ibrahim to abrahamic mission yana da ma'ana guda biyu kuma kowanne hadari ne kuma kowanne kafirci ne na farko shi ne cewa a hada a ɗauki abubuwan da musulunci da kiristanci da yahudanci suka yi tarayya a kai da suka yi tarayya a kai sai a wato ainihin ana yin su tare ba tare da kowa ya bar addininsa ba musulmai na musuluncinsa kirista yana nashi wannan yana nashi amma ana abinda za a yi ta yada a wajen wa'azi a wajen koyarwa a wajen dialogue hmm, cewa tattaunawa su ne abubuwan da musulmi ya yarda da shi kirista ya yarda da shi shi ma bai huda ya yarda da shi wannan shi za a na yadawa amma kowa yana nan a abin ta shi eh, abin da wannan yake bayarwa gare shi shine cewa kowa ya yarda abin da yake yi daidai ne kuma kowa ya yarda abin da ɗayan ma yana yi daidai ne kun gane wannan abu na farko ke ma'anar ibrahimiyya ta biyu shine waɗannan ah, abubuwan da aka yarda da su din to a tace su a waje guda alkawasimul musharaka din a hada su waje guda sai kowa ya bar wani cewa shi dan addini kaza a hadu akan wannan kai wannan shi shi ake kira kuma wahdatul adiyan unification of religion ko amalgamation of religion to shi ma wani sura ne na abrahamic mission sai zanto an hada wannan shine addinin da kowa zai yi Wadama ma ana iya ɗauka a littafi haka nan bango sai a samu a sa ƙur'ani a sa bible a matsayin littafi guda hmm? a fitar da abubuwan da kowanne aka yarda da shi ya zanto shi ne addinin da mutane za su bi a bar wani abin da ke raba mu cewa wannan musulmi ne wancan girista ne wancan bai hude ne a gashi nan kawai ya zanto sunan shine al-ibrahimiyya ibrahimic mission zanto dukan mu kawai ƴaƴan annabi ibrahim ne masu bin annabi ibrahim wa kaga kenan an shafe musulunci an shafe kiristanci an shafe yahudanci an yi wani sabon sabon addini waɗannan kiraye-kiraye guda biyu suna da matukan haɗari ma al'ummar musulmi na faɗa mana cewa wata rana lokacin da malaman musulunci suka yi ta akan wannan sabuwar aqida suna aka yi international conference ana nuna kafirci wannan aqidar yana bude yanke wata rana da na shi kawai ana magana a kai wannan 2019 ana magana a kan cewa an kawo abrahamic mission a Nigeria saboda shine hanya da zai wanzar da zaman lafiya shi da suke kawo kenan tsakanin musulmi da kirista da sauran addinai da ake zama don haka an samu wakilai na kirista da na musulmi waɗanda za su na tattauna abin da ke haɗa waɗannan addinai domin a yi fostering peaceful coexistence harmony da dai irin wannan turancin na shirme tsakanin musulmi sai aka zaɓi waɗansu daga cikin musulmi mai amfarin program ɗin ba musulmi ne sannan aka zaɓi wani malami digital ustaz shi yake yin daga ɓangaren musulmi sannan akwai wani namanta sunanta daga ɓangaren kirista su cikin wannan a kowane sati ina jin suna da ko awa ɗaya ne imma ko ranar juma'a ana sa wannan abrahamic ah, mission sunan program ɗin ma kenan abrahamic mission ana yin sa kowane sati Eh, ina zaton ranar juma'a ne na manta lokaci din amma yanzu ma ka shiga youtube ka rubuta abrahamic mission in nigeria za ka gani za ka gani da lokacin da wane ne kuma za ka iya sauraron programs din ana yin sa kowane sati musulmi suna kira kiristoci suna kira yawanci musulmi daman suna tsoron irin wannan za ga wanda suka fi kira din kiristoci ne suna ta cewa wannan abin tun yaushe ya aka yi ta yanzu aka fito da wannan ai shi ne kadai zai kawo mana zaman lafiya to inda ake yaudarar musulmi kenan cewa in dai har za ku zauna lafiya da shi to ai karkace mishi kafiri to wai cewa mutum kafiri yana hana zaman lafiya ne da shi shi ne abin da ba su sani ba shi ne haƙiƙa na biyu da ce ya dace mu gane a ƙarƙashin wancan aya ɗin da Allah ya ce innal ladina kafaru bi ayati llahi lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani azaba akan kafirci aikin Allah ne bai tsora wa musulmi su yi wani hukuba saboda baya bin addininsu ba shi ya bar makansa wannan innal ladina amanu wal ladina hadu wal nasara والصابئين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة bayar da sakamako akan kafirci ko abin nan Allah ya bar makansa ne zai aramta shi alkiyama shi yasa musulmi sun yarda kana kan bata amma kasancewarka kana kan bata ba shi ke halatta musu jininka ba ba shi ke sa su yi rigima da kai ba ba shi ke sa su kai maka farmaki ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da yahudawa kuma ya yi mujadala ba da su yana gaya musu su kafirai ne ba za su bar kafirci ba sai sun yi watsi da canjajjen addinin su sun yi da addinin musulunci kuma ya zauna lafiya da su sai wanda suka yi musulmi ta'addanci ne aka wato ainihin kare kai ta hanyar yi musu jihadi ko an ga sana da take-take na yin ta'addanci ma musulmi ko zalunci kamar yadda muka yi ta faɗa a baya abubuwan da suke sa musulmi su shiga yaƙi da wani sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba daga ciki akwai zalunci akwai ta'addanci akwai hana mutane shiga addini da ƙarfi sai musulunci ya amfani da ƙarfi ya kawar da wannan ya bar mutane su shiga willingly da wato ainihin eh, yaƙini da yardansu don haka lokacin baya amma za mu ƙara bayani akan wannan illoli na wannan aƙidar abrahamic mission ɗin a surinta guda biyu ɗin da muka ambata da kasancewarta ta saba ma alƙur'ani daga farkonsa har ƙarshe kuma ta saba ma abinda musulmi suka yi ijma'i a kai kamar da ibn taymiya ya faɗi abinda ya faɗa da muka faɗa kwanaki حكى الشيخ يوسف القرضاوي التافي ذي آه، موقف الإسلام العقلي من كفر اليهود والنصارى متى يمثلن شيناء قيدة أن هذا كافر شيناء اليهود والنصارى أتكي للتافي النم يا فديوة مقانا ذيك الشواء إن كفر اليهود والنصارى من أوضح الواضحات بالنسبة لأي مسلم عنده ذرة من علم الإسلام lallai kafircin yahudawa da nasara yana daga cikin abubuwan da suka fi kowanne fitowa fili a wajen kowane musulmi wanda yake da bayan zarra na ilimin musulunci wa mimma ajma'at alaihi al'umma kuma yana daga cikin abubuwan da al'umman musulmi gaba suka yi ijma'i a kai suka yarda da shi ala ikhtilafi madahibiha wa qawaifiha duk da sabanin mazhabobi da kungiyoyi na musulmi tiwal al'usur tsawon generation zamani gaba ɗaya lam yukhalif fi zalika sunniyun wala shi'iyyun wala mu'taziliyyun wala khariji babu wani wanda ya saba ma wannan cikin waɗanda suke dangantuwa zuwa ga musulunci babu wani ahlus sunna da ya saba kai har ɗan shi'a babu ɗan shi'a da ya saba kai har mu'tazilawa babu mu'tazile guda ɗaya da ya saba akan wannan hal kawarijawa waɗanda waɗannan su ne manya-manyan ƙungiyoyi na masu danganta kansu zuwa ga musulunci babu guda ɗayansu da ya saba dangane da wannan aqida wa kullu tawa'ifil ummati al-mawjudati al-yawm haka nan duk ɓangarorin al'umma ma da ake da su a yau wancan a tarihi to a yau ma min ahli sunna na daga ahli sunna wa zaidiyya da masu bin aƙidan zaidiyya waɗansu bangare ne eh, na na shi'a amma ba wancan ba wanda su ne ce aljafariya ba wal ibadiyya ibadiyya su ma wani bangare ne na kawarijawa suna na har yanzu yace duka waɗannan la shuku fi kufri yahudi wa nasara ba sa shakku akan kafircin Yahudi da nasara wa kulli man la yu'minu bi risalati muhammadin sallallahu alaihi sallam da duk wanda bai yi imani da saƙon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fa hada min al musallamati diniya al alaiha wannan na daga cikin abin da aka sallama da shi a addini wanda aka yi shinchurundo aka yarda da shi aka ittifaki akai nazaran wa amalan a nazarce kuma a aikace bal bari ma hiya min al ma'lumi min ad-din bid darura yana daga cikin abin da aka sani dole a addini in kai musulmi ne to ka wannan ai min ma yattafiqu ala ma'rifatihi al-khass wal 'am abinda gama garin mutane da ke babban mutane mana da masana da wanda ba masana ba duka sun san shi a musulunci wala yahtaju ila iqamati dalilin juz'iyyin lil barhanati ala sihhatihi baya bukatan kafa wani dalili na musamman domin tabbatar da daidansa ko gaskiyansa wannan yana daga cikin uh, alkalba ya faɗi wannan a cikin littafinsa fatawa mu'asira a ƙarƙashin wannan mawqifin islami al'akadi min al-yahudi wa nasara kufr yahudi wa nasara bi islam ma'lumun min addini bi darura a majaladi na uku shafi na da da arba'in 149 zuwa ɗari da hamsin hakanan ya mamaita irin wannan a shafi na ɗari. da tamanin so insha Allah gobe za mu ƙara bayani akan wannan abin da yadda ya faro da haɗarinsa ma al'umman musulmi domin mu guji wannan kuma kamar yadda na faɗa sura za ta tanana ta mana wannan cewa duk wanda bai yi imani da annabi muhammadu ba kafiri za mu yi ta ga wannan har eh, inda za a gama magana akan mutanen nasara na ahlu najran abinda muka faɗa ya zanto dai faralashi daga Allah muna roƙon sa ya daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh عليكم السلام